يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ku mutane in har kuna da wata shakka game da ikonmu na tayar da ku bayan mutuwa to ku yi tunani cikin halittar ku mana mun halicci babanku annabi adam daga turbaya sannan muka halarci zuriyarsa daga maniyin da namiji yake zubawa a mahaifar mace sannan sai maniyin ya juya ya zama daskararren jini sannan dogon jinin ya juya ya zama tsokar nama kamar tsokar naman da aka tattauna shi sannan tsokar naman ta juya ta zama cikakkiyar halitta wadda za ta wanzu a cikin mahaifa har ta fito a matsayin ɗa mai rai ko kuma ta zama wata halitta ba cikakkiya ba wadda mahaifa za ta yi barinta don mu bayyana muku ikonmu na ku a mataki bayan mataki, kuma muna tabbatar da abin da muka ga dama na ɗan tayi a cikin mahaifa zuwa wani lokaci ƙayyadadde shi ne wata tara, sai a haife shi, sannan sai mu fitar da ku daga cikin uwayenku a matsayin jarirai, har ku kai cikar ƙarfi da hankali, kuma akwai waɗanda za su mutu a cikin ku kafin nan, akwai kuma waɗanda za su rayu har su kai shekarun tsufa tukuf lokacin da hankali da ƙarfi za su yi rauni har su koma zuwa ga wani yanayi da ya fi na jariri muni ba sa iya sanin wani abin da a da sun san shi kuma za ka ƙasa a bushe babu tsiro a kanta amma idan mun saukar da ruwan sama a kanta sai ta tsage ta fito da tsirrai ƙasar ta yi sama saboda girman 'ya'yan tsirrai ta fitar da kowane irin dangin tsiro mai kyau da daɗin kallo